وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau alhamis inda muke a takwas amma ni na ce tara ne kawai na haka dai na yi ta bin lissafin sai da imalan sala ya kawo hujja sai na gan shi na? Eh, yau tara ba? eh ne na ce eh ne na ce a nan din a kirge da nake tafiya din tara ne yau eh jiya ai da aka ce bakwai sai da ɗanyi abun nan na? eh sun sanar? ok shari'a council ta Allah wanda ya samu dace ta insha Allah yake su suna bin bibiyan abun kullum aikinsu ne <coughs> alhamdulillahi za mu tashi a tambaya ta 148 tana ce ma za yaqtadihi sabqul maqadiri bishaqawati was sa'adati to wato me kaman hikima ko kuma rigayan kaddara ta ce ne dan wuta ne ko ɗan aljanna ne wannan kaddaran da ta riga ta rigaya Allah ya kaddara ta ya rubuta ta to menene wannan yake so ya zartar ko ya nuna kamar me hikiman haka ko kuma me abun yake so eh, eh, menene yake so a zartar a haka mala ya ce ittafaqat jami'ul kutubi samawiyya dukkan littattafai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabawansa da manzanninsa daga sama sun yi ittifaki sun haɗu sun zo daidai sunanun nabawiya da dukkan sunnoni na annabawan Allah sun tabbatar sun yi ittifaki ala annal qadara sabiqa cewa kaddaran da ya rigaya aka rubuta shi tun fil azar ya rigaya ga mutum la yamna'u amala ba zai hana ka aiki ba cewa tun fil azal Allah ya rubuta eh, Allah ya rubuta yan wuta wani ɗan wuta ne wani ɗan aljanna ne tun fil azal to wannan ba zai sa mutum ya dangana ya dogara ya ce kawai ni kawai na dogara na dangana da abinda da Allah ya kaddara ba zan yi aiki ba wannan baya nuna cewa baya nuna hana aiki saboda kai ba a ga maka ga makomin naka ba Abinda aka kaddara maka din ba a faɗa maka ba to don me za ka ce ka yi kayi da kai kawai ka yi kayi da ka tsaya kawai za ka tsaya a kan abin da Allah ya kaddara a'a wala yujibul ittikala alaihi hakan baya wajabta cewa Allah ya kaddara in ya kaddara wani yan wuta ne wani yan aljanna ne hakan baya wajabta mutum ya ce zai dogara kawai da kaddara abinda Allah ya rubuta masa ko ba haka ba bal yujibul jidda haka nan yakan wajabta kokari da zage dantse wal ishtihadi da yin ishtihadi wajen aiki wal hirs da kwadayi alal amali salih da kwadaituwa zuwa ga ayyuka na gari ina fata an gane ko mutum kaga misali in ya ga mota tana gangarwa daga kwalta ba zai zo ya tsaya haka kawai ya ce in Allah ya kaddara yau zata menene za ta kaɗe ni dole za ta kaɗe ni in kuma Allah bai rubuta yau ba za ta kaɗe ni ba ba za ta kaɗe ni ka zo ka tsaya kawai tifa tana gangarowa ka sa a motoci ba mara hankali ma irin tifa a kai ta taka burki duk yawanci in ka ga manyan hanyoyi ita ne sababin hatsari duk yawanci in ka duba ma malam ina fata an gane ko to kawai ka tsaya haka Allah ya kaddara in ya kaddara ko bai kaddara ba amma ya sanya sabuban da za ka yi ne ka kauce ya baka ido don ka ga hatsari ya baka kunne don ka ji karan mota ya baka ikon motsawa ya baka hankali na gane cewa wannan fa ba wajen da zan tsaya ba ne ka gani ya kaddara maka ka kaucin ka kaucin ka kaucin amma idan Allah ya rubuta za ta sami duk yanda ka kaucin to irin wannan ne mutum ba zai ce to shiken tunda Allah ya kaddara dan aljanna duk inda yake dan aljanna ne ko da ya yi aikin yan wuta dan aljanna ne wanda Allah ya kaddara dan wuta dan wuta ne ko da ya aikin yan aljanna dan wuta ne karshen ta kawai mu mun yi sauran daga mu kai gare ka ya Allah muna jiran abun da ka kaddara kawai a'a sai Allah ya sanya hankali da tunani da basira ya saukar da alkur'ani ya saukar da annabawa ya turo su su mana gargadi ga hanyar wutan kiyaye ta ga hanyar aljanna kai cikin ƙoƙarin gujewa wutan da cikin ƙoƙarin neman aljannan nan ne Allah maɗaukakin sarki zai sauƙaƙe maka abin da muke mai sauƙi ina fata an gane ko? na? na'am yanda Allah ya ta haka take amma sai ya mata sabuba eh shine sabuban muke ji anan walihadha don haka ne lamma akhbara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzo Allah sallama ya labarta wa sahabansa bi sabqil maqadiri wajen rigayan qaddara wa jiryaniha da kuma gudanan ita ƙaddaran ba makawa wa jufufil kalam da bushewan alkalamin da ya rubuta ƙaddaran kaga ba abin da zai goge kenan biha qala ba'dhum sai waɗansu sahabai suka ce ya rasulullah afalana takilu ala kitabina shin ba za mu dogara kawai da abin da Allah ya rubuta mana ya ƙaddara mana kawai ba wa nada'ul amal mu bar aiki ai duk kowa irin wannan ne zai zo masa a tunani ko ba haka ba yau Allah ya kaddara ni in mutum dan aljanna ne dan aljanna ne duk yanda aka in mutum dan wuta ne dan wuta ne kawai duk yanda aka to shine suka ce to ya rasulullah ba za mu dogara kawai da wannan kaddaran da Allah ya rubuta wa kowa kawai mu bar aiki kana sai annabi ya ce la a i'malu ku yi aiki ai kowa an rufe masa an rufa kowa ni ban san kaddara ta kai ma baka san taka ba kowa an rufe masa abun boyayye ne to sai manzo Allah sassale ce i'malu ku yi aikin fa kullu muyassarin fa kullun muyassarun wato ta hanyar yin aikin ne ake gane cewa lalle ga abinda Allah ya kaddara ma wani ga abinda ya kaddara ma wani ta hanyar yin aikin ne sai ya sauƙaƙe maka ayyukan aljannan ya tsananta maka ayyukan abin eh, ayyukan shiga wuta kaga kawai su suna da wahalan aikata a wajenka ƙarya tana da wahala a wajenka cin amana yana da wahala shan giya yana da wahala zina tana da wahala liwaɗi duk wata alfashe kaga tana da wahala a wajenka kawai kai dai abin da yafi sauki a gare ka ayyukan alkhairin wani shi kuma haika samu na alkhairin ne suka fi mai wahala a gare shi na sharri da alfashan ne suka fi saukin aikatawa a wajen shi to cikin aikin ne ake tantance nan ne mutum yake tsintan makomansa din da aka kaddara masa ina fata an gane ko ayyukan ne suke guiding suke indicating lalle wannan ga abun nan cikin ayyukan ne kowa yake gane abin da aka kaddara masa makomansa din da izinin Allah da izinin Allah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa qara'a sai manzo Allah ya kawo mana wannan aya din kaman hujja yace baka ji Allah ce fa amma man a'ata wattaka wa saddaka bil husna sai ce fa sanu lil yusra duk wanda yake bada dukiyansa ya samu kansa cikin mai bada dukiya da taimakawa addinin Allah da al'umma wattaka kuma ya samu kanshi cikin masu tsoron Allah tsoron dukkan abin da Allah ya hana yana kiyaye shi sannan wa saddaka bil husna ko ya gaskata annabi sallallahu kuma ya ga yana bin sunnansa duk wani abu na bid'a da na shirka baya yi to fasanu yassiruhu ta cikin wannan ne za mu sauƙaƙa masa duk hanya mai sauƙi na zuwan aljanna amma wa amma man bakhila wanda yake rowa yake ƙwauro baya son ya bawa addinin Allah ko taimakawa wa kan eh, mamman bakhila wastagna kuma ya wadatu daga barin bauta Allah shi yana ganin ya wadatu da neman wani abu a wajen Allah ya wadatu da a cewa ya yayi sallah don ya samu aljanna ya wadatu daga duk wani abu na shi bai roƙo Allah bai komai wa kazzaba kuma ya ƙaryata bil husna ya ƙaryata tafarkin manzon Allah sallallahu ya kiya bi shi ya ƙaryata shi to fasanu yasiruhu lil usra wannan za mu sauƙaƙa masa hanyoyin da za su kai shi ga wahala wuta gobe kiyama su za su fi sauƙi a gare shi shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yahdu duk lokacin da garin Allah ya waye to manzo Allah ya ce ka kalli mutane zaka kansu gida biyu ne kashi biyu ne akwai wanda yake ina alheri ina ayyukan kirki yayi akwai wanda zaka ga kai tun safe har yamma ina sharri yake ina sabo yake ina wajen shaye-shaye suke kawai to zaka ga mutane suke kullun nasu yagdi fabai'u nafsahu mu'tiquha aw mubiquha akwai faba'i'un nafsa akwai wanda in ka kalli rayuwarsa yana saida rayuwarsa ne ga shaiɗan. Uh, fa mu'tiquha akwai kuma wanda yake kokarin to kanshi daga wuta na fushin Allah aw mubiquha ko mai halakar da kanshi haka zaka samu mutane haka za ka samu ta wanda garin Allah ya waye kawai ina wiwi ne ina wajen shaye-shaye ina wajen abun nan caca ina wajen kaza ina wajen kaza duk wata alfasha dare na yi zaka ga mutane kashi biyu kowa da zaka gani wannan yana zuwa gidan shi ya zauna cikin iyalansa wannan kuma fita wajen ta'asa ne kawai an yi mikin appointment da wannan za a je nan za a je can duk wurin ta'asa zaka tara haka zaka tara. haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allah rufa mana aje suratul laili aya ta biyar al fallahu ƙarin bayani a nan shi Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakke maɗaukaki ƙaddarar maƙadira ya ƙaddara dukkan ƙaddarori da ya ƙaddara wa mutane wa hayya alaha asbaban sai ya menene sai ya wato sai eh, ya tanadi sabuban da suke kai mutum zuwa ga abin da aka kaddara masa din yanzu misali Allahu subhanahu wata'ala sai ya ce nan wuta ce nan kuma aljanna ne sai ya basu haka sai ya turo annabawa da manzanni wajen ɗari nawa ya saukar da littattafai kullum manzannin nan su zo su ce in kai kaza kaza kaza kaza kaza na alkhairi zaka shiga nan aka bayyana maka aljanna da yadda take da dukkan abin da zai kai mutum zuwa ga aljanna suka zo suka maka gargadi suka kwaɗe ka suka ja maka kunne zuwa ga suka bayyana maka hanyoyin shiga wutan nan gaba ɗaya sai Allah ce alam na ja'allahu ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu muka gaidin nashi muka nuna masa hanyoyin alheri da hanyoyin sharri don ya kiyaye su na alheri don ya me na aikata su shikenan da aka ajiye ga aljanna ga wuta nan sai Allah ya halicci mutane bayan an bayyana mutane komai sai aka halicci mutane aka zuba su anan sai Allah ya bar kowa yana kallon shi kowa kullu idan aka tashi idan aka tashi mutane mutane kaga waɗannan suna nan waɗannan su yi nan waɗannan su yi nan waɗannan su yi nan waɗannan su yi nan kullun kullun kullun kullun kullun in mutu ya tashi nan to shikenan kaga ai amma kowa gargadi amma kowa wa'azi an ce kowa yayi hattara to amma mutum da ya in ya tashi shi on his own sai ya rika zaben wa kansa ta ta nan nan ta nan. yau da gobe sai zuwa nan din ya to mai sauki a gare shi wannan kuma sai a sauƙaƙa masa me zuwa nan din to shikenan amma idan Allah maɗaukakin sarki ya hala eh, eh, ya halakar da mutum ya ƙona shi kaga ba mai cewa ba a aiko masa manzo aka masa gargaɗi ba ba a ja masa kunne ba shi yasa Allah cewa ma kunna mu'azzibina ba za mu taɓa yi wa mutum azaba ba hatta na ba'asa rasulan hatta na ba'asa rasulan sai mun aika masa manzo to kaga mutum ne on his own ba inda shaidan yazo ya ja ka kana a'udhu billahi ya ja ka ya ɗaga ka ya tattara ka ya saba ka ya kai ka ya kai ka wajen halaka babu ta sannan wani example kuma na zo na samu mutum biyu na ce musu wani e eh, ku rika karatu karatu akwai amfani ko kuma mutane kamar aji haka mutane da yawa ku rika karatu karatu akwai alkhairi akwai amfani akwai kaza kaza kaza kaza ga moriyarsa ga sharrin zama a cikin jahilci gashi gashi gashi na bayyana muku alherin karatu ko na bayyana muku kuma sharrin rashin karatun na ce to ku je ku zabura kowa ya yi kokari to daga cike na ce to ni zan taimaka ma wani da wani su biyar a wajen karatu waɗannan sun isa su ce na zalunce su su ban taimaka musu wajen karatu ba sun isa to haka haka Allah maɗaukakin sarki yake duk mutane ku kiyaye wuta inna allaha la ya'muru bil fahsha'i Allah fa baya umri da fasha Allah fa la yuhibbul mufsidin baya son masu barna la yuhibbuz zalimin baya son masu zalunci ko wala taqrabu zina karku kusanci zina wala duka wailul lil mutaffifina karku tawaye mudu fa wailul lil musallin kada ku yi wasa da sallah duka Allah ya bayyana ma kowa akwai wanda zai ce Allah ya zalunce shi to sai Allah sai ya yi favorin waɗansa ce ku da ku da ku da ku kukan zan taimaka muku akan wannan aikin na alheri zan taimaka muku shi kenan kaga ba wanda ya isa ya zo ya ce kuma an an cuce to haka Allah yake favorin yan aljanna lillahi almasalul a'la to Allah ya kaddarawa kowa makomansa dan wuta dan wuta amma sai ya zo sai ya wato sai ya sauƙaƙa hanyoyin shigan kowanne kowa ya zaɓen makansa ya sauƙaƙa hanyar shigan aljanna ga masu me ga masu aikin aljanna ya sauƙaƙa hanyar shiga wutan ga masu me da wuta shi yasa wani sahabi da yazo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna ko wa yubaiduni ilallah ya rasulullah gaya mun aikin da zan yi kai tsaye ya kai ni aljanna kuma ya kubutar da ni daga wuta ya ce masa me laqad sa'alta an azimin gaskiya kai tambaya mai girma amma wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi al'amarin mai sauki ne amma sai ya ce me ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa ya sauƙaƙa masa ya ce ta abudullaha wala tushrik bihi shay'an wa tuqima salata tu'ti zakata ta hujjal baita yace masa kaza yace mai sauki ne ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa ina fata an gane ko nan shine wa huwa al-hakimu shi Allah din nan al-hakimu mai hikima ne a cikin dukkan ayyukansa bima nasabahu min al-asbabi da abinda ya tsara ya tsara na sabuba fil ma'ashi wal ma'adi yanzu mu duba neman abinci mu duba neman kuɗi mu duba neman abun yi kowa ya san in ka je kasuwa in ka nan ka je nan ka je nan kai nan ka tashi ka miƙe za ka samu amma wani me ya zaɓa mutuwan me mutuwan zuciya da lalaci da kasala ka ganshi katoto lafiyayye ma malam amma ka samu wai maula ya zaɓa ina fata an gane roƙo ya zaɓa kawalci ya zaɓa banga ya zaɓa to ka duba wani kuma ka gaɗin zai tashi ya buga ya buga duk dai koma mai zai yayi ya ce da iyalin shi ya tsare kanshi daga me daga abin daga roƙo da abin da rashi haka za ka samu a cikin mutane wani idan ya zo maka yi ka ganshi shi ka ce kai wannan haka yake tafiyar da rayuwarsa haka yake tafiyar da rayuwarsa kawai bin mutane da maula kawai to haka zakatar to haka nan ma aljanna ga taɗin wani hai zuciyar ta mace kawai bai iya kata ba wai lafiyan bane bai da ita ba menene bane ayyukan ne suke wahala a gare shi na shiga aljanna ayyukan ne suke wahala yanzu wani a ce maka wai ya mota yana motan haya yana kabu kabu shi a wajen shi fa samu wannan shi ba zai iya ba to wani wace sana'a zaka yi ne sai ka samu wani kawai kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair wani Allah ya ce liability ne kawai akan al'umma ta duk inda ka fuskantar da shi baka baya baya baya zuwa da alheri baya amfana to haka al'amarin ma aljanna haka ma al'amarin ma aljanna wani ga karatu a biya masa school fees a masa gata a sai a mai littattafai a masa ya zo karatun kawai ya shiga aji ka ga ka buga ka buga ka buga kawai ka buga kawai ya ƙi mamala ba abin da ke damun shi a rayuwa ka kai shi waje ka kai shi university ka kai shi nan inda yake da suna yake ya shahara da ilimi ka kai shi ka yi ta bugawa mamala shiru kawai ka rasa ka cire shi to wani me kake so ko kafinta kake so aikin kafintiri to gaya mun abinda haka za ka samu kawai mamaye. to haka nan ma aljanna wani ko ka kama hannun shi ka kama hannun shi ga aljannan zo zo he ka ga yana tsukewa kawai bayan da kawai Allah rufa asiri to Allah yana da hikima yana da hikima zai samu ba ba so yes za ka yi addu'a ya amsa maka amma amsawan sai ka bi mai process hanyar da ake bi a samu wannan abu in ka bin hanyoyin bayan da za ka yi ka samu bayan da za ka yi ka samu ina fata an gane ko to haka aljanna da wuta ya tana dama wutan nan sabuba kuma ya sauƙaƙa su ga duk wanda ya zaɓe ta ya tanada hanyoyi na shiga aljanna kuma ya sauƙaƙe su ga wanda yake yanzu mu duba eh, yaro idan aka yaye shi yaro idan aka yaye shi ma malam ran da aka ce an cire shi a nono to irin bala'i da kuka da fitina kai makwabta sai sun san lallewa ne akwai ɗan yaye a gidan nan haka zai duk abin da ka ka zai buge shi ne kawai ko kwai ka soya masa ko kwai ka soya masa duk abin da ka bashi shi dai nonon nan kawai sati daya sati eh, sati daya eh, kwana daya biyu uku sati daya sati biyu sati uku haka da yaro kai ya zamanto me ya zamanto normal kawai an aje shi a tuwo an aje shi kan kunu an aje shi menene to nan gaba ma malam ko uwar ta dauko nonon ta bashi zai gudu ba zai zai ki kula shi tuwo kai zai nema anan kuma a bashi abinci a bashi tuwo kai a bashi abin nan to haka rai fa sai ka horar da shi yayin da zaka fisgo zuciyarka ka raba ta da sabo to sai an yi gwagwarmaya sai an yi gwagwagwa tukuna to daga nan idan ta zo ta saba da ɗa'an kuma shikenan an tafi duk lokacin da aka karkatar da ita zuwa ga sabon zaka ga ba zai taba makulawa ba taba makulawa ba haka zaka tara ina fata an gane mu duba wani sahabi ya zo ya tarar da manzo Allah su salace ya rasulullahi ga mun aikin da zai mana Allah ya soni jama'a su soni yace to ka guji duniya gaba ɗayanta da abin da ke cikin ta Allah zai so ka guji abin da ke hannun mutane ka daina kallon abin hannunsu jama'an su za su so ka za su biyo shi jama'a za su so haka haka za ka tarar haka za ka tarar he ka horar da abin nan he mutum ya horar da kanshi ne haka za ka tarar malam ya ce wa qad faquha hadha kullul fiqh man qala min as-sahaba ya ce akwai waɗanda suka fahimci haka suka samu ilimin haka dukkan ilimi daga cikin waɗanda suka yi bayani daga cikin sahabai lamma sami a hadithal qadari yayin da suka je hadisan nan na kaddara ce ma kuntu a ashaddu ijtihada minni an. sahabai suka ce ai daga lokacin da suka je hadisan nan na ƙaddara nan suka ce to yanzu ne suka je an ƙara ƙarfafa su da zaburar da su wajen menene wajen aiki wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ihris ka rika kwadayi da himma alama yanfa'uka akan abin da zai amfane ka a nan duniya da lahira wasta in billahi kuma ka rika neman taimakon Allah wala ta'jaz karka yadda ka gaza karka gaza kai ta struggling da fafatawa wa qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu sallama ya yace lamma kila lahu a lokacin da aka faɗa wa annabi a ra'aita dawa'an ya rasulullahi baka ganin maganin da na tadawa bihi wanda muke nema mu sha idan bamu da lafiya ko muka ji ciwo wa da kuma ruƙiyan da nastarƙiha wanda muke ake karanta mana ruƙiya hal taruddu min qadarillahi shay'an ruƙiyan da ake maka ka warke daga matsala ta aljanu ko ta sihiri ko maganin da kake sha ka warke daga ciwo shin maganin shi karan kanshi yana tunkuɗe abin ƙaddaran Allah ko kuma ita ruƙiyar tana tunkuɗe ƙaddaran Allah sai manzo Allah ƙala ya ce ba ta tunkuɗe amma ita ma ɗin tana daga cikin kaddaran kuma da aka ƙaddara na kawar da ciwo ciwon Allah ne ya kaddara shi ko ba haka ba to sai ya kaddaro maganin da shi ma zai kuma da ciwon da maganin da zaka sha ya warkar da kai din dukkan su menene kaddara dukkan su kaddara ya'ani abinda ake nufi qala hiya min ya'ani abinda ake nufi anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki qaddara alkhaira ko shi ya kaddara alkhairi wa sharra da sharrin duka wa asbaba kullum minha da sabuban da sabuban kowannensu ina fata an gane yanzu sayyidina umar ya taba kama irin waɗannan masu ɗan aƙidan za mu zo ku ji ɗan aƙidan ƙadariya me ƙadariya ɗan ƙadariya zai je deliberately intentionally ya je voluntarily ya je ya sha giya ya ce haka Allah ya ƙaddara Allah ya ƙaddara tun fil a zanzan shata irin masu dogaro da wannan kaddaran su je su yi ta saba wa Allah ai Allah tun fil azal ya ruta yau kaza ran kaza za a haifi bawan nan kuma zai sha giya saboda haka ina tafiya ne akan kaddara da Allah ya kaddara mu ya ta san mazina gadan gadan ya je yayi ya ta ma abun nan kudin mutu ya dauka ce Allah ya kaddara yau zan dauka ina fata an gane ko to aka kama masu irin wannan aqidan ya je yayi satan kudi aka damko shi aka kawo shi gaban sayyidina Umar ce ga gashi ya sata kuɗi ce Allah ne ya ƙaddara tun lokacin da ya halice sammai da kasai kafi halice cewa zan yi satan na sai sai dina umar ya ce haka ma ya ƙaddara tun lokacin da halice sammai da kasai yau za a yanke hannun eh, in wancan ƙaddara ne ma wannan shi ma kaddara yawa to ba za ka ce kayi kafa hujja da kaddara kayi sata ka kafa hujja kuma ta zamanto dalilin barin ka shi ma yankan an kaddara shi a yau saboda ka ya kaddara shan giya eh to ya kaddara kuma za a zane ka yau ciki da bai yawa babban mutum za a samu maji karfi shi zai bulala to sai dai Allah ya bata irin wannan akida yace kul yace inna allaha la ya'muru bil fahsha'i ataquluna ala allahi ma la taf'alu ma la Allah baya umurni a saba masa ayi alfasha ta ya za a yi Allah yayi umurni da alfasha wala kum an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaban aya amurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun eh Da masu bauta kabari da waliyai da makabartan annabawa da masu bauta annabawa waɗanda suka mutu da makamantansu da masu bauta mala'iku da masu zuwa makabartan annabawa suna neman menene alfarma da abin Allah ya ce wala ya amurakum an tattakhizul mala'ikata wan nabiyina arbaban Allah ce bayan da za in umurce ku ku riki annabawa da mala'iku iyayen gijinku wajen da za ku je wai su biya muku bukata ta ya za ina kira a bauta mun a yi imani da ni sannan kuma at the same time in ce ku bauta annabawa baiwa in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah baya umarni da alfasha ba inda za ka samu aya ɗaya ko wani abu guda ɗaya cikin umarnin Allah da haninsa inda ya umarni a saba masa babu to Allah maɗaukakin sarki da ya halicci ɗan adam ya halicci wannan wutan ya halicci aljanna sai ya sa wa ɗan adam ability yana da ikon do or not to do dan adam ba wai an an yi shi kamar robot ba ne sai yadda aka ungurna ano ah, Allah Ubangiji ya bashi wata dama ta yin abun da kuma menene da yi ya Allah ba mutum wannan dama yau in ka ce wallahi insha Allah ba zan sake daukan kwabon wani ba abu ne wanda zaka iya ko ba ko ba zaka iya ba to in ka ce daga yau insha Allah ba zan sake gulman wani ko in karya da harshe nan abinda zaka iya ne ko ba zaka iya ba to ta inda Allah ya gama da dan adam kenan duk wani abin da kake rayuwa da shi a duniya ka duba akwai on din shi akwai off akwai on akwai off akwai positive akwai shikenan baka da hujja in tv kake kallo aka kawo ni program ka zira ma ido ka ce wallahi tallahi ba ni bane daga zi aflam ne nbc 2 ne suka kawo shi ina cikin zaman alce ba off a makale ba off eh haka zaka ta wallahi ne kaza kaza ina abin nan ne kaza wa'azi ne ban gani ba on baka kulla ka gani ba saboda haka ba inda mutum zashi sai Allah ya baka kana da karfin hannuwa kana da karfin to su yan kadariya sai su nuna cewa wato baka da baka da yau baka da right din hannuwa kawai Allah haka ya kaddara dole forcing ka aka yi kai abun kawai ta ce ƙarya ne Allah ce wa hadaina hun najidaini wa man sha'a falyu'min am za maka ganin dama wa man sha'a falyakfur eh Eh, eh, eh, ya ce la ikraha fiddin qad bayyana rushdu faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi Allah baka dama Allah ya baka dama saboda haka babu wanda zai saba wa Allah ya zo ya ce haka Allah ya kaddara masa ƙarya ne kana da iko karkaje sinima ka ta samma baka da iko ka ce na fasa na me yasa ka je to kaji an kaddara ni haka Allah ya su ƙarya ne Allah bai ce ka wajen barna ba kai ka zaɓan ma kanka ka je can zo masallaci mana inda ake karatu ka zauna waje me yasa baka zaɓi inda ake lecture ba kai ka zaɓi sinima ina fata an gane za ka tar ah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu tambaya kenan idan Allah ya kaddara mun ciwo zai kama ni magani yana warkar da shi ya ce Allah ne ya kaddara ciwon kuma ya kaddara maka me magani shi kenan kasha mun gama da wannan sai tambaya ta 149 tana ce ma dalilul martabati salisati me dalilin martaba ta uku ita ce al'imanu bil mashi'ati ko imani da mashi'ar Allah duk yanda kake son abu fa sai Allah ya so shi tukuna ya faru duk yanda kake so abu in Allah bai so shi ba ba zai taba shine wa mata sha'una illa an ya sha Allah wannan wato kaddara ce qala Allah ta'ala ce wa mata sha'una. duk yanda kuke son abu ba zai taɓa kasance ba illa an ya sha Allahu sai Allah ya so shi tukuna sai son Allah ga abun ya riga ya tukuna kafin naku ya biyo idan son Allah bai riga ya ga wannan abun ba duk yanda kuke son shi ba zai faru ba ba zai faru ba shi sa za ka ga kaso abu a yau ko cikin wannan shekaran bai yiwu ba kawai bai yiwu ba ne kawai Allah bai so shi a hakan ba kawai sai ka yi haƙuri ina fata an gane ko yawa suratul insan yawa ku je a aya ta talatin wa ta Allah ce wala ta ƙulanna li shay'in kada ka kuskura ka buɗi baki ka ce ma wani abu inni fa'ilun zalika gadan gobe zan yi kaza Allah ce kada ka ce illa an ya sha Allahu duk abinda kace za ka yi ka ce in sha Allahu wane a gobe a ah, tafiyan mu tana nan insha Allahu zuwa Lagos gobe karfe bakwai in sha'allahu. Allah ce kada ka yadda ka furta wani abu da ka cewa za ka yi shi ko za ka bayar da shi ba tare da ka hada da me insha Allah ba sai dai kar a san ba za a yi ba a labe da insha Allah dama can ka san ba za ka yi ba wani mu na dubu goma eh insha Allah gobe zan baka ya zo ka ce a ah, dama na ce sha Allah dama na ce a a'a ba irin wannan ake nufi ba na eh eh gyale waɗannan yan ta da zaune tsaye ne waɗannan ina fata an gane ko wala ta ƙulanna li shay'in kada ka yadda ka faɗa ma wani abu ka furta wani abu da ƙarfi with confidence ka ce inni fa'ilun zalika gadan gobe zan yi kaza gobe zan yi kaza din nan kada ka yadda ka furta ba tare da ka ce illa an yasha Allahu sai Allah ya so suratul kahfi aya ta 23 zuwa 20 nawa da hudu wa qala ta'ala Allah yace man yasha illahu wanda Allah ya ga dama yudlilhu shi yake batarwa wa man sha wanda Allah ya ga dama kuma ya ja'alhu ala siradin. mustaqim Allah yakan sanya shi akan tafarki madaidaici duk yanda ka so tafarki madaidaicin in Allah bai so ba ba zaka abin nan ba duk yanda kake son batan in Allah bai so ba ba zaka batan ba ina fata an gane ko suratul an'ami aya ta 39 mashiyar Allah sai ta riga ta ka Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya so laja'alakum ummatan wahidatan da ya halice ku al'umma guda daya akan addinin musulunci da ba kafiri da ba dan bid'a al'umma guda daya mai imani da bin manzon Allah amma Allah sallallahu amma Allah bai me ba bai so hakan ba idan da Allah ya yi hakan jahannama ta samu me dole tana da rabonta ina fata an gane ko yawwa tana da rabonta saboda haka kar Allah kar eh, irin waɗansu wanda suke ce a ai mu bar mutane akan abin da suke kawai ai da Allah ya so da kowa ya bi wannan tafarki he ka tuna ai da he ka kalli hadisi manzo Allah da yace al'umman nan za su rabu kashi 73 duk 72 wuta za su don me ba za ka yi gargadi a kiyaye waɗancan 72 din ba ɗaya ne za ta shiga aljanna wanne ne ya rasulallah ya ce wanda ya rayu akan abin da nike kansa a yau ni da sahabaina ta ya za a ya ce ka haƙura da waɗancan kawai a bari ai da Allah ya so a za ka yi wa'azi ai Allah ya kaddara wani zai zamanto dan bidiya sai ya kaddara wa'azin wani da laccin wani shi zai kwato ci ko ba haka ba Allah ya kaddara wane da wane za su zama to dan shi'a muqabala ya kaddara mukabalan wane da wane zai sa waɗannan ɗin su shiryu to sai a ce ba za a yi ma'azi ba ba za a yi magana ba ina fata an gane Allah ya kaddara wane zai zamanto kirista zai rayu a kai amma wane da ya wallafa littafi Ahmad Dida da ya yi magana kaza kaza ya kaddara wani zai bari to kaga ba yanda za a ce a yi shiru a bar kowa da abin da yake bayyuwa ka bar mutu ai to da ba hikiman annabci ba hikiman aiko manzanni kenan in kaga abu wai kai shiru kawai wai ba a son fitina ba a son tunda ka gamsu da naka kaje ai kai kana bayyana ita aqidar ce bata da kyau kana bayyana aqidar ce ba ta da kyau in mutum ya ga ta masa shikenan ba wanda ka tilasta dama la ikraha ba tilastawa amma dole ka faɗi haka don ka taimaka wa al'umma ka kwato waɗansu yanda manzanni suka zo su ma suka yada alkhairin muka same shi amma ba yanda za a yi wai a ce ina ruwanka tun da kai baka yi ka bar wani mana ai baka kamo shi kada ki hannun shi kace ya daina ba amma ka bayyana abinda ake din ba kyau ne ba kyau manzo Allah sallallahu lokacin da yake wa'azi yace waɗannan gumakan fa ba sa ji ba sa gani ba sa faci ba sa sha ba sa iya kare kansu ga wani abin da zai saukan musu balle su kare ka kai mai bauta musu me mu mushrikan laraba suka ce annabi yana zagin mu muhammadu yana zagin mu fa yana aibanta allolinmu yana mu ka gani ai Allah ce wala tasubbul ladina ai annabi ba zagin yana nuna gajiyawar su ne ina fata an gane idan ka ce bid'a na kiran sunan wali kabar na Allah bid'a ne zuwa kabari bid'a ne zagin sahabai haramun ne kafurci ne shikenan sai a ce kana fitinan mutane to eh, eh kowa ya bar wa'azi kenan sai kowa ya bar wa'azi kenan in dai haka ne za a yi ta yi za a yi ta yi ba wanda ka tilasta ya bari ba wanda ka ce kaza ba wanda ka ce kaza kaza duk abinda ka faɗa abinda ka annaba aka aiko su da littafin kenan wannan shi ne wani annabin shekara ɗari tara ya yi da hamsin yana yi kai sai a zo a ce a saboda zaman lafiya ba a so ka bayyana kaza haka ake so kowa ya faɗi kawai abinda Allah ya faɗa abinda Allah ya faɗa din in dai tsantsan shi zaka faɗa wa Allah yake jin tsoron gaya masa gaya ce kai baka kan gaskiya kai abinda kai shirka ne shirka ne shirka ya idan kai shirka ya ce da boka ya kake yi idan eh, kana karatun bidi'a ya ce da su shehi kake suwa ne suwa ne da ku ake Eh? in kana bayanin maulidi bai da asali a ce da suwa ne kake kai duk inda kai magana ta tsantsa a ce da suwa ne kake baka fa kira shi ba hanyar tafarkin ka nuna to amma idan ka ce Allah bai da da wanda ya ce Allah yana da da to nan ma ya kirista ya zo ce shi ma ba gaskiya wannan ya kamata gwamnati a shigo jami'an tsaro ana zagin in ka ce Allah bai da da shi yana ce Allah yana da da ka bayyana mutane tariqul khairi wa tariqul sharri ba wanda ka tilasta ya bar nashi ba wanda ka tilasta ma yayi amma kai ka bayyana ka ce gashi nan halaka ne nan abin nan a jaddada da ka ce al ulama warasatul anbiya'i malamai magadan annaba ne abinda suka faɗa shi ake faɗa babu wani tashin hankali in ka ji ka tsarguto ka daina yi shi kenan amma ba a ce kai bane ka ji ka tsarguto kai ne kana yi kenan wannan shi ne Allah ce walau sha Allahu ko da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama fa makatatalu da annaba ba su yi yaƙe-yaƙe da al'ummansu ba tilkar rusulu faddalna ba'dahum minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum wa na Isa ibn Maryam al ce wa ayyadnahu ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البين ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد da Allah ya ga dama da al'umma ba su yi yaƙi tsakanin tsakanin su da junan su ba amma haka Allah ya su musulmai su yaƙi kafirai kafirai su ma su tashi su zo su farma musulmai a yaƙi musulmai ma su tashi su farmus a yaƙi da Allah ya ga dama da sai a yi ku al'umma ɗaya kawai ba yaƙi ba munafiki babu abin nan amma Allah bai so hakan ba walau ya sha'ullahu lantasara minhum da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama da an samu nasara a kan kafirai wata rana aje kafirai su samu nasara kan musulmi wata rana aje musulmi su samu nasara وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتبع منكم شهداء والله لا يحب الظالمين na ce duniya juyi juyi ne yau in kun je yaƙi kun kamsa kun ci nasara kun ci nasara ran da kuka je sai kafirai su ci nasara a kanku cin nasara a kan kudin Allah ce domin ya zaɓo waɗansu ne eh, a matsayin shahidai a karkashe a karkashe a karkashe in Allah ya so karrama su shiga aljanna a ɗauke su a matsayin shahidai in an je yaƙi sai Allah ya ɗora kafirai kan musulma. sai ya zaɓo waɗanda yake so da shahada da aljannansa a ranar gaba ɗaya sai su shige ta ina fata an gane ko haka nan ma Allah ya ce fa'alun shi Allah mai aikata abinda ko ba ka so idan Allah ya so zai faru ko ba ka so kuma duk yanda kake so idan Allah bai so ba ba zai faru ba innama amruhu haka nan shi Allah ya ce yanda al'amarinsa yake idza arada shay'a idan yayi nufin kasancewa wani abu an ya kula lahu kun fayakun zai ce masa kun kasance kawai fayakunu atake sai abun ya kasance atake kawai ina fata an gane faman yuridillahu an yahdiyahu Allah maɗaukakin sarki ce wanda Allah ya yi nufin na'am na'am ayon ake masu kama sai aya ta gaba Allah ya ce innama qauluna ko ya ce Allah yanda al'amari yake idza eh, qauluna li shay'in idza arna idan muka yi nufin kasancewan abu magana kawai za mu yi kawai magana zamu furta an naqula lahu kun fayakun kawai wancan idan muka so al'amari mu ko kuma idan muka so faɗan wani abu kawai kasance kawai sai ya kasance suratul nahali aya ta arba'in sai mu zo suratul an'ami aya ta ɗari da ashirin da biyar Allah yace ce faman yuridillahu duk wanda Allah yake nufin shi an ya hadiyahu yake nufin shi da shiriya to yashrah sadarahu lil islam Allah zai buɗe zuciyarsa da son musulunci son musulunci Allah ya yalwaci zuciyansa da son musulunci duk wanda Allah ya yalwaci zuciyansa da son musulunci to Allah yana nufin shi da me duk abin da za ka yi kace kai mu yi shi a musulunce duk abin da kace zo aiwa ne kace ya musulunci ya ce mu nemi fatawa tukuna ban son in yi abu sabanin musulunci wani zo mu yi kaza kaza ko mu je kaza ana sallah a wajen akwai dama a yi sallah eh shikenan amma wa man yurid an yudillahu wanda Allah ya nufi yake son ɓadda shi ya ja'al sadarahu dayyikan Allah zai sanya zuciyarsa ko kirjinsa a takure harijan da eh, rashin so wato duk wani abu na musulunci da aka ambata masa sai ya ji abu menene ya ya dame shi ya dame shi ya ji nauyin abun kawai shi ba zai iya ba kawai duk wani abu na musulunci da ya ce kai a zo ga wani business a to zo mana mu yi shi a musulunci a musulunci kuma kuɗi mu yi abu ana yi jama'a na yace a musulunci za mu yi shi wani wala in ba za ka yi ba ka bar ni komai na musulunci in kata yawa sai ya samu hayar ji takura a zuciyarsa abun ya dame shi ya takura ba zai iya ba duk abin da aka ce na musulunci to wannan Allah yana nufin shi da bata kenan na fata barwa ne da Allah shi komai kala Allah kala Allah shine kadai mai imani yaje ya kaje kaje kai can din kala Allah kala rasul ka bar mutane su wala su saki kwakwa da Allah wani a je masallatai a yi bayanin a can amma ban nan haka za ka in an kira sallah ya ji shi wani irin a takure ma malam zuciyar a takure yana wani yana wani abin nan kawai yana neman yadda zai taushe kunne an tada shi an matsa masa an datse shi daga wani abin da yake kallo na' na'am na'am na'am zama ko coci zama krista irin na yanzu kan baba ai irin na yanzu kafi rantse da qur'ani ya samu makamin ma da ya kashe wasu haida ya sha jini ma haida aka mai binne binne sai da aka binne dabba da ranta duka qur'ani ai ba a san matsayin shi bane ba bude ma wata sura ya karanta in zai iya a ciki ai wani yana ganin shi wani yana ganin shi yanda yanda kawai zaka dauko menene wani irin magana jari ko irin abin nan kawai eh, shi yana gan duk abin da qur'ani ya faɗa anan da sahabai kawai yake duk abin da yake faɗa in muna kafirai ne kafiran da kawai na fata an gane wannan shine wani masai da ya taka shi ai aka sa ya taka ya yi wankan jini akai kai ya yi wanka a kan shi tukuna ko ya jefa shi a shadda kafin ya samu wannan matsayin ai sai da aka dictate masancin don ya rike ya rantse da shi menene ya ma jefa shi a sadda karshen shi kafin ya zo wannan wajen ba wani abu bane gun waɗannan a rufa mana asiri kawai bari mu samu aya wajen tsayawa wa gairu zalika da makamancin waɗannan minal ayati daga ayoyi da suke nuna duk yanda kake so abu ko kake nufin abu fa sai Allah ya so shi tukuna sai nufin Allah da son Allah ta riga ya kafin naka ya biyo baya akwai ayoyi ma la yuhsa waɗanda ba za a iya kididdige su ba wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi shi kuma ta bakinsa sai yace qulubul ibadi zukatan bayi fa baina usbu'aini suna tsakanin yatsu biyu ne min asabi'ir rahmani daga yatsun Allah mai rahama ka kalbin wahidin kaman zuciya ɗaya ne kawai yusrifu ha kaifa ya sha'u Allah yana jujjuya zuciyar nan kaman yadda yake so Kaman mu yanzu zan buga misali mu ba a buga misali da Allah kama a ce yanzu wannan waya aina take tsakanin me in na juya haka kawai upside down na juya duk yanda imani zai shiga ba zai shiga ba in na juya haka yanda aka juya haka mutum zai yawa yanzu haka ka samu mutum da safe kawai yana mumin haka da Allah ya juya haka ya kaga ya koma kafiri kawai eh, shine kullum annabi ya ce mu rika ce rabbana la tuzigh qulubana Allah karka juya zukatanmu ba da iz hadaitana bayan ka shiryar da mu muna kan shirya mu waye gari kai mu ga Allah ka juya zukatanmu ina fata an gane ko to idan aka ce zukatan yan adam suna tsakanin yatsun Allah ba wai dole bane sai zuciyan ba mu san yatsun ya suke ba amma idan aka ce abu yana tsakanin abubuwa ba dole bane wai sai ya taba waɗannan abubuwan ko ba haka ba za mu iya cewa Abuja tana tsakanin Kaduna da me da Kogi State ko sai da ta taba Kaduna can bangaren sai da ya taba Kogi eh a'a abu yana iya zuwa tacije yana in between yana tsakanin kaza ba tare da ya jingina da nan bangaren ba ko ba haka ba ni yanzu da na rike wannan sai da wannan ta jingina da wannan yatsa wannan ya jingina da wannan yatsan ku duba inda nake juya shi shine falamma zagu azagallahu quluba rabbana la tuzigh qulubana ba'da yawa yuqallibul laila wannan Allah shi yake jujjuya zakata shi yasa ake so ayi addu'a kana addu'a kana addu'a kana addu'a sai ka ga an tashi cikin abu an tashi an kai safe an kai rana an kai abun nan can saura minti biyu kawai rana ta faɗi kana cikin wani abu sai ka ga Allah ya juya abun kawai sai kaga ga an dawo cikin aminci yanzu duk zaɓuɓɓukan nan da menene ana addu'a ana addu'a duk makiyin kawai da Allah ya juya haka kawai ya kaga dole ya bari ya ta Allah ya juya abun kawai shine wa nuqallibu wa nuqallibu menene afidatahum tsara absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin fa nadharuhum fi tughyanihim amahun. mutum ya ce ai an yi ta addu'a an yi ta addu'a to wani sai Allah yana jira kawai na yau da yamma ne kawai za ka yi ka ga biyan bukatan sai ka ga wanda kai shekaru biyar da suka wuce din na yau kawai ake jira na yamma sai ka ga kai kuma ganda ta zo maka yace ɗaya nuna maka ai tun da kai shekara biyar ka bari haka to dama yau ake jira na daren nan kawai ijabar ta sauka shi yasa ba a kosawa Allah bai kosawa wajen baka abu sai dai kai in ka kosa ka bar tambaya ba a cewa na roƙa na roƙa na roƙa wani sa ijaban a lokacin diminit din ne mu duba abinci sai da ka cinye ka bar wani ɗalloma aka ce a ah, annabi ce ka ce baka san ina rahamar take ba to ta kila dan wannan da ka dan rena din nan da kace akai wanke wanke shine duk wancan dusa ka ci wanda zai maka sai ka ga mai albarkan mai gina maka jiki shine dan karshe nan shine aka ce ka siɗe shi kawai haka za ka san shi kuma shaidan ya nuna maka no kai babba ne ka siɗe plate <laughs> annabi ce ka tsotse hannu ya ce a'a ga dai tishu he ka ga wai mutum wai ya ci miya ya dau tishu ya wani haka <laughs> haka yayar Allah shaidan ce kalkala abinci cus cus kai ni na bari tsaban alfahari da riya dubu biyar ya sai plate ne waye a nuna ma shi koshashe ne sai ya dan tsoka da wani tsoka tsoka tsoka cika is okay is okay tishu kawai sai da kiyaye wannan ƙarya don dan juice haka ai awa ɗaya ana sha wai ana hira ne <laughs> la talla Allah Allah Allah rufa mana asiri Allah tabbatar da mu akan sunna ku duba qulubul ibadi ko mun gama wa qala sallallahu alaihi wasallam fi naumihim fil wadi ko lokacin da ake bacci a daji lokacin da sahabai suka je bacci inna Allah ta'ala qabada arwahakum hina sha'a wa raddaha hina sha'a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya da sahabansa suka yi bacci ba su yi sallah ba suka yi bacci ba su yi sallah ba sai da rana ta fito suka tashi far aka yi sallah ya rasulullah mun yi jinkiri yau ba mu yi asuba ba sai da asubar ta fito a eh, da rana ta fito yace Allah ne ya zuka zukatanku a lokacin da ya so ya dawo muku da su a lokacin da da Allah ya so ku tashi asuban da ya dawo da zukatanku da rayukanku ina fata an gane ko rayukanku lokacin da ya so shi yasa ba a kama mutum da laifi idan ya yi bacci har sallah ta eh, amma ya samo alam agogo mai alam kusa da shi shi dai ya ka duk sabubanta da shi din idan ba su yi ba shiken wataƙila wani agogon dama yana jira saura minti talatin batir din ya mutu kai kuma ya kaɗana shi don yanzu don ya tada kai kaga Allah ya yi amfani da niyyanka ka yi niyyan tashi amma Allah bai bai so ba wa qala manzo Allah sallallahu ce ah, ishfa'u tu'jaru ku taimaka mutane tu'jaru za a ba ku lada wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma yasha Allah yana zartar abin da ya so ta hanyar sa wata rana yace annabi ya faɗi kaza annabi ya yi kaza sai annabi ya bada umri idan Allah ya so zartar da abu sai ya bada eh, eh, shi ta hanya harshen manzo Allah ya faɗe shi wa qala sai Allah ya ce la taqulu annabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu ma sha Allahu ko wa sha'a fulan karka ce in Allah ya so wane ya so zan yi tafiya gobe kana da wani oga a office ka ce in Allah ya yadda ogana ya yadda gobe zan yi tafiya Kano kar ka hada yardan Allah da na da na oganka ka ce idan Allah ya yadda sannan sannan kar ka ce in Allah yadda ya yadda no in Allah ya yadda sannan kaga sannan yana nuna na na biyun nan ne ya zo daga daga baya kine walakin qulu ma sha Allahu wahdahu kawai nabi ma yace kai kace in Allah ya so shi kadai kawai in Allah ya so tafiyan naka kai ogan naka bayan da zai dole ya barka ka tafi kuma ko ka tafi baka gama ba zai baka kwairi ba wannan shine ba fa yana nuna a saba ka'ida kar a abin nan ba ana nuna maka in Allah ya so abu shikenan kawai ina fata wa qala sallallahu alaihi wa sallam man yuridillahu ta'ala bihi khairan ko duk wanda Allah yake nufin shi da alheri na duniya da na lahira yufaqihu fi dini zai bashi ilimin addinin musulunci duk wani alheri in ka nema to Allah zai baka ilimin a duk wani ilimin da za a baka in ba na addinin musulmi ka san halal ka san haram ka san me za ka faɗa in ka shiga wannan lokacin ya za ka kusanci Allah mai wani addu'a za ka yi manzo Allah sassalat duk wanda yake so Allah ya nufe shi da alheri na duniya da na lahira yufaqihu fi din kan bashi ilimin addini in ka lura shine mafiya yawanci yau ake gudu kaje zo ka karanta islamic studies <laughs> ce a banking and finance dai banking and finance haka za ka samu malami ne can ma idan aka ce pastor ne kai yayi fi gara su kudi ne ake samu a wajen ne masu jirage da jet da menene da makamantansu amma za ka samu wannan hanyar na kawai malami kawai kawai to me za ka yi yanzu haka za ka ji mutane suna mamaki in aka ce addini zan karanta ana mamaki Allah yanzu ka nan ka nan makaranta muka abun nan ka bude amma mutane nawa suka tai cire ya'ya wai bai ci mas ba bai da mas bai cin mas kai shi inda ba masallaci ba karatun addini ba ƙur'ani shi ƙur'ani da ya ta haddace a nan shi duka tun da ba masu ba ne shi bai masa ba bai ci ingilish ba bai san mai bai san haka za ka ta kullu an cire yara abun mamaki ba ruwan shi da wani tauhidi ya ci tauhidi ya san hadis ya haddace aya ya san kaza no ka ina ci english ba ci ingilish ba ci kaza alƙari kuka yi da Allah dole ya ci ingilishi kwakwalwar shi dole ya ingilishi walau sha Allahu ne ina fata an gane haka za ka tarar nawa ne ya gama aka gama NYSC aka da aka yi masa da Allah ya ɗauki ransu da ya san da ya koyi ƙur'ani ya koyi alwalan ya koyi hadisi don duk waɗancan ba za a tafi lahira da su ba man rabbuka kawai ma dinuka kana shiga kabari man rabbuka ma dinuka man nabiyuka shi sa manzo Allah ya ce in Allah yana nufin ka da alkhairi fa wannan ilimin zai baka tun anan na addinin nan ba a komai Allah sa mu dace wani hadisi manzo Allah sa salace idza arada Allah ta'ala rahmata ummatin ko idan Allah madaukakin sarki ya nufi wato yayi ma wata al'umma rahama ko ha nabiyaha ha. ko sai ya karɓi annabi wannan al'umman kafin a halicce su wa iza arada halakata ummatin idan Allah maɗaukacin sarki ya niyan halakar da al'umma ha sai ya musu azaba wa nabiyuha hayyun annabinsu yana raye sai a yi ma wannan al'umman wato azaba ina fata an gane ko wato da Allah ya sa mutum abinda yake nufi da an halicci mutum a lokacin da wannan annabi yake da watakila da watakila da shi kai fada da annabin kai fada kai tsaye amma idan Allah ya so halakar da al'umma to sai ya azabtar da su annabinsu yana cikinsu wannan shi shine zamu zama wa ghairu zalika min al ahadisi fi dhikri al mashi'ati wajen ambaton mashi'ar Allah da iradar Allah nufin Allah akwai hadisai ma la yusa wanda ba sa kididdiguwa ina fata an gane ko za mu dora idan Allah ya raya mu darasi mai zuwa Allah ubangiji ya sa mu dace mana muwafa